عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج منجه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليا تثبت الله مدوك سلكي mai kowa mai komai wadda cikin nemarsa da gani damarsa ya sake ba mu damar halartuwa wannan waje mai tarin albarka domin ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma rana ta goma sha biyar da watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tsira da amincin Allah su kare tabbata ga manzon tsira Annabi rahma da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi bakin sa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin su bayan haka da ibn Allah ta'ala za mu ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma daga inda muka dasa aya a jiya cikin suratul tauba fadan Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin أيوة فلن الله تبارك وتعالى وعد الله المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت تحتها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما بخلوا به وتولوا وهم فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكفرون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم الله تبارك وتعالى آية سبعين دبيو من سورة التوبة bayan bayanai da suka gabata game da siffofin munafikai da kuma siffofin muminai Allah Ta tabaraka wa ala ya faɗi sakamako da munafikai za su samu domin abubuwan da suka kasance suna aikatawa na yin fito na fito da addinin Allah na yin imani a zahiri da kuma ɓoye kafirci a zukatarsu da Allah ya ambaci muminai da siffofinsu والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء ba muminai maza da mata sashinsu masoya ne ga sashi suna umarni da mai kyau suna hana mummunan ayyuka ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم سنة طيب صلى سنة ستة زكاة كما سنة والله تبارك وتعالى دم أنزل بيئة وإن الله تبارك وتعالى يتي زي همشير إن الله عزيز حكيم دل الله تبارك وتعالى مبوعيني ما أبوتي حكمة bayan wannan Allah tabaraka ta'ala zai ambaci lada da za a bai wa wayannan mu'minan waɗanda aka siffanta su da siffofin da suka gabata a cikin aya ta ɗaya, yake wa'ada Allahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin min tahtiha al-anhar Allah tabaraka wa ta'ala yi alkawari ga mu'minai maza da mu'minai mata jannatin tajiri. min tahtiha al-anhar gidajen aljanna waɗanda koramu suke gudana a karkashinta khalidina fiha za su dawwama a cikin waɗannan gidajen wa na Fakiba da kuma gidaje masauki masu kyau fi jannati adin a cikin aljanna jannatu adin suka ce abin da ake nufi da ajin shine mahalli na wato zama na dindindin waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kawata wayannan gidajen ya sanya abubuwa waɗanda aka tanada wa masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala abubuwa masu kyawun gani abubuwa waɗanda babu wadda ya taɓa tunanin wato akwai irinsu a kyau kamar yadda dalilai suka tabbatar da cewa abubuwan da suke cikin aljanna sai dai mutum ya yi ta fata ko ko ya ta tunani amma babu mutumin da tunaninsa zai iya kai ga gano abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo ta aljanna da su Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbata cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa aljannan nan abubuwan da suke ciki su ne abubuwan da babu idanuwar da suka taba ganin su abubuwan da kuma babu kunnuwar da suka taba jin hakikanin labarin su Allah tabaraka wa ta'ala ya sa muna da rabo Allah tabaraka wa ta'ala yake wa ridwanun min Allah bayan an shigar da su aljanna an ba su wayannan abubuwa na cikin aljanna an ba su wajaje na zaman dindindin a cikin aljanna Allah tabaraka wa ta'ala yake da kuma yarda daga wajen Allah wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai bai wa ma'abota aljanna yake wa ridwanun min Allah akbar da kuma yarda daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala shine mafi girma mimma hum fihi min an-na'im fa inna na'imahum lam yaqib illa bi ru'yati rabbihim wa ridwanuhu alaihim aka ce mutanen aljanna ma'abota aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ya sa muna cikin su idan suka shiga aljanna suka ci gaba da zama a cikin aljanna suna ganin ni'ima daga cikin aljanna har kowanne daga cikin su yana tunanin ai wannan shine karshen jin daɗi tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya shigar da su aljanna aka ce Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye su yace ya ku bayina akwai abin da kuke bukata na nema kuna neman Allah tabaraka wa ta'ala yayi a gare ku sai su ce wa Allah tabaraka wa ta'ala to ai shin akwai wata nema kuma banda wannan da muke ciki shin akwai wata nema da tafi wannan girma sai a sanar da suke cewa eh ai akwai ni'imar da tafi wannan girma ni'imar da tafi wannan girma kuwa maluma suka ce ridwanun wa ridwanun min Allah akbar suka ce ridwanullah shine Allah tabaraka wa ta'ala zai yayi hijabin da ke tsakaninsa da ganin mutane aka ce a wannan rana mutanen aljanna za su fahimci cewa tun da suka shigo aljanna ba su taɓa jin daɗi irin daɗin wannan rana ba shine ranar da za su ga rabbul izzati wal jalal ranar da za su ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala zai yayi wannan hijabin da ke tsakaninsa da mutane sai ya nuna mutane wa kansa za su ga Allah to sai ya zanto mutanen aljanna za su yi wani irin daɗin da ya tsara wa ni'imar da suke ganin babu ni'ima sai ita sai ya zanto a cikin aljanna babu abin da suke marmarin gani kamar su ga Allah wai su asar sun nuna cewa bayan Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa bayansa wannan za su dinga samun falalar ganin Allah tabaraka a kowace ranar juma'a zai zanto mutane da suke cikin aljanna babu abin da suke jiran ya zagayo kamar ranar juma'a domin su je su gawa je su ga ubangijin su tabaraka wa ta'ala wannan shine wa ridwanun min Allah akbar ذلك هو الفوز العظيم Allah tabaraka wata'ala yake wannan shine wato rabo mafi girma shine rabo mai girma haitu hasalu ala kulli matlubin sanda wayannan ma'abota aljanna ɗin sun samu duk wani abin da mutum yake nema kaga a wannan lokacin duk wayansu wahala da kasha a duniya domin hatta mawadaci a duniya ya sha wahala mawadaci a duniya ya sha wahala wahalar nema wahalar tsoron kar dukiyar su shiga damuwa sai ka ga talaka hankalinsa ya gina mai kuɗi kwanciya to shi bai da abin da yake da shi kawai shi kawai ya ga salari ɗin shi dama yana da budget ɗin shi zai yi abinci na kuɗi kaza zai biya bashin kuɗi kaza zai biya kuɗin makaranta kaza ah, idan bai samu biyan kaza da kaza ba zai bari sai salari mai zuwa hankalin shi a kwance abin da ba zai salari din ba zai yi covering a wannan watan ba sai a hakura zai je da baccinsa hankalinsa a kwance babu loan babu sammacin kotu babu wasiƙa daga banki za a siyar da gidan man ba. a za a rufe kamfanin ka fa a za a yi kaza fa a a wayannan containers din fa an rike su fa a port wayannan motocin fa sun yi kaza wannan yana ajiye wayancan wayancan na shigowa wayannan dalolin fa a EFCC sun kama wayancan ke ga dukiyar fa amma ko babu ne babu kwanciyar hankali to kaga shi yana da dukiya a duniya amma kuma duk da dukiyan ya sha ne ya sha wahala wallahi wa'yansu daga cikin idan ka gansu za ka ji tausayin su idan ka gansu wallahi za ka ji tausayin su satin da ya wuce ina tare da wani da ya zayyaro mu wa'yansu abubuwa sai yake ce mai wani abu zan rubuta mai sai ke mai Allah ke taimake ka shekara nawa za a saka wannan abu yake a a ce ni da na tashi mai rubutun dai rubutun sai na yi proposal shekara ashirin wannan ba mai furfura ne ba duk wani daɗi da kake tsammanin ana ci a duniyar nan ya fi karfin wannan duk inda mutum duk abin da kuɗi ke iya yi idan abin da ba zai iya yi ba shine abin da kuɗi ba zai iya siya ba kawai yake cewa ai ba lissa ai ka sa shekara hamsin sai na kalli shi sai na kalli furfuran gemunsa da furfuran kan shi neman duniya mutane suna da cewa. ya ce ai shekara hamsin za a saka a wannan yarjejeniya wani partnership ne za a yi da wa'yansu yake shekara hamsin za a saka ita in ya sun aka je da bushirin kaga sai a dawo kamar tsakanin shekara talatin arba'in nan sai na kalle shi ne kai yanzu wannan idan idan aka ce shi an ba shi hutu ya daina neman kuɗi ba zalunce shi ba ba zalunce shi ba mutum ne wadda idan da zan faɗa muku sunan shi za ku ga cewa a Najeriya sai dai idan za a yi coge in baka kira shi a na uku ba za ka kira shi shi na na farko amma kuma wani kasuwanci za a yi wadda za a samu riba da haka ana son kasuwancin ya ci gaba da gudana nan da shekara hamsin wannan kuma sai na kalle shi to ya kai yanzu a zuciya ta ba kai kana ɗiban wa kanka shekara hamsin a duniyar nan mijin kuke yi amma kuma wayoyi na shigowa message suna shigowa email suna shigowa ga wani babban screen suna ta display din messages to kuma ga kuɗi shine maganar da ah, shek daurawa ke cewa yake na ga mai kuɗi kuma na ga mawadaci ka zanto mai kuɗi daban ka zama wadatacce daban za ka iya zama to mai kuɗi amma kuma ba ka da wadata har ka bar duniya ba za ka ji daɗin kuɗi ba wahala za ka yi za ka yi ta yin wahala za ga mutum gashi ga kuɗi ba amma shi bai da ma kwanciyar hankali bai da ma hutu ba ka jin labarin wanda ma dole a dole matansa suka hakura da shi don bai da lokacin bai da lokacin su yau yana Landan, gobe daga Landan, akwai wani su suna jiran shi a Faransa daga Faransa ana jiran shi a america daga america ana jiran shi a Germany to ita matar da iyayenta suka aurar mata buhunan shinkafa kawai aka ce ka dinga tanadarwa kawai za ka yi ta cin shinkafa ne kai kuma kana nan kana ta yawo a duniya ai ke ka zama maka fitina ai na haka hatta mutumin da yake mai dukiya a duniya shi ma ya sha wahala jin daɗi sir jin daɗi wadda babu sirkawa babu sirkawa ai sai an shiga aljanna jin daɗi wadda babu sarkawa sun zurutun jin daɗi ne an tsa babu wahala da ke biyowa sai ka shiga aljanna idan ka zo na ka duba duk wani abin da ake jin daɗi da shi a duniya za ka ga cewa babu babu ɗaya daga cikinsu wadda babu fargaba idan kana tunanin hawan mota mota idan ka hau sai dai ka hada da addu'a mutane miliyan nawa ne motoci suka halakar da su idan ka ce eh to mota is not safe jirgi za ta hau jirgin ma mutane nawa ne suka hau jirgi su ba ma labarin gawansu eh, jin daɗi ne za ka iya cewa ma za ka zauna a business class eh, in ka zauna a business class kaga sai ka riga waɗanda suke a economy sai ka riga su fitowa ko ko ba haka bane mutumin da ke zaune a business class a jirgi in za ku tafi Kano waɗanda suka zauna a business class da ku da kuka zauna a class ɗin ya ku bayi wa ke riga wani fitowa Kano wa zai riga wani a ah, masu business class ba zai riga ku ba lokaci da za ku sauka ko to ko a business class ka zauna idan jirgin ya take yin tumbling ba akwai wata zai tsiyari zai tumbling da yan economy class banda yan business class ko zai wurgi da kowa da kowa ko to idan ka ce kana da hali za ka hau jirgi shi ma dan fargaba shi ma dan fargaba idan abinci ne idan ka kai shekara arba'in daga shekara arba'in zuwa sama za ka dinga ganin waɗansu articles masu ban tsoro kashi aikin da yanzu ka yi clicking 40 years ya kamata ka daina cin kaza ya kamata ka nisanci kaza ya kamata ka nisanci kaza idan ka zo kai ka duba listin sai ga cewa to ai duk abin da kake marmari da kuma suke kake jin daɗin an delete da wai yanzu domin ka kai yaushe ka kai 40 tun 40 ba to ina ga ka kai sisi akwai wadda ake mai hukunci tun a duniya ake mai ya daina cin nama kana ji kana gani duk kudin ka ga nama nan an ce karkata ba akwai waɗanda AC ke hallakar da su mota AC office AC ɗaki AC ko ina AC AC ke masa illa kuma AC din nan ba ta son yaji ai sai kana da mai sai kana da hali ai da yaji za tana talaka da yaji za ka ji doguwa da tuwo ana neman abin da za a ci ka ce sai AC mutane nawa ne AC ne sanadiyar halakar tile mutane nawa ne kike jin labarin tile shi shi shi ya zamar da su suka samu permanent illness din da shine sanadiyar barin su duniya duk waɗannan abubuwan ba abubuwa ne da ake yi domin a ta waje ba domin a ji daɗin zama a waje domin kaza da kaza da kaza da kaza idan mutum yana da hali ba abubuwan da mutum yake yi ba kenan domin ya ji daɗin zaman duniya amma duk kowannen su yana da wani side effect sa za a ce a'a white meat a'a red meat a'a arthritis a'a kaza a'a kaza duk wayannan abubuwan consequences din suna zuwa ne sanadiyar jin daɗi ba to jin daɗi na asali babu wani abu da za ka ji daɗinsa da daɗi ne kawai babu wani consequence face sai ka shiga ina sai ka shiga aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ya shigar da mu aljanna Allah tabaraka wa ta'ala yake mu'minai maza da mata waɗanda zai shigar da su wa'annan gidajen aljanna sa'annan ya ba su ridwan wadda shine akbar ya ba su yardarsa shi ya ba su daman ganin Allah tabaraka wata ta'ala a cikin aljanna wa'annan su ne suke da rabo mai girma Allah tabaraka wata ta'ala ka sa muna da rabo mai girma Allah tabaraka wata ta'ala yake ya ayyuhan nabi jahidi الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير الله تبارك وتعالى يقول يا أيها النبي يا كي النبم جاهل الكفار والمنافقين فيأتي فري da kuma munafikai wagluz alaihim kuma ka tsananta a kansu a cikin yakin su wa mawahum jahannam kuma makomar su jahannama ne wa bi masir tir da jahannama a matsayin makoma Allah tabaraka wa ta'ala ya kare duk mutumin da jahannama ta zaman mai makoma to wallahi ya shiga damuwa ya samu matsala jahannama ba wajen da mutum zai dinga fatan zuwa ba ne wata ran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa wa sallama yana zaune da safansa sai aka ji karar wani abu wani abu ya yi kara sosai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce kun ji wannan karar suka ce eh mun ji suka ce ko kun san menene wannan suka ce Allah da manzansa su suka fi sani ce to wannan wani katon dutse ne da aka cefa cikin wutan jahannama shekaru saba'in da suka wuce sai yau ya kai kololon jahannama shekara saba'in da suka wuce ka san abin da aka wurga sama da abin da aka jefa a kasa guduwar abin da aka jefa a kasa ya fi tafiya da gudu ko domin yana fadawa ne ai ko sabarin abin da aka jefa a sama ko to wannan an jefa shi ne cikin jahannama shekara saba'in yana rolin shekara saba'in ya yi. babban dutse ne kuma ba wani karamin abu bane da da ake hudawa ake fikewa gefen dama da hagu da haka ya ɗau lokaci a'a babban dutse ne yana gangarowa da gudu amma sai dai shekara saba'in sa'an nan ya yi hitin karshen jahannama jahannama ba abin mutum ya dinga tunanin aikin ya shigo zai fito bane Allah ya kare maluma suka ce ana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi mubalaga cikin gallaga wa kafirai da munafukai a filin daga suka ce jihadin nan yadda fihi al-jihadu bil yad an umarci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da jihadi jihadi akwai abin da ake cewa al-jihadu bil yad shine wanda muka yi bayani kwanakin baya muka ce akwai shi yana nan har zuwa ran tashin alkiyama shine jihadu talab al-jihadu bis sayf jihadi da ake yi da makami wal jihadu bil hujjati wal lisan da kuma jihadi da ake yi da hujjoji da kuma harshe faman baraja minhum bil muharabati falijahad bil yad duk wanda ya fito na fito da addini da makami shi ma za a yi fito na fito da shi da makami duk wanda ya yi fito na fito da addini ko kuwa aka ga alamun karkatuwar ta zuwa ga addini bi zimmatin aw ahad kamar mutanen da ake zaman lafiya tare da su ko kuma mutanen da akwai alkawari tsakanin musulmai da su wayannan bai halalta wani ya ɗau makani a kansu haramun ne wani ya ɗaga makani a kansu ko ko wani ya zalunce su haramun ne to nan ya za yi da su ya daura nan fa innahu yujahadu bil hujjati wal burhan wa yubayyanu lahu mahasinul islam irin wannan shine ake jihadin sa da hujja da kuma dalili da harshe kana da makwabci wanda ba musulmi ba akwai jihadi a kanta amma ba na makani ba na kai kokarin nuna mai mahasinul islam ciyawun musulunci ta hanyar bayyana mai ta hanyar mu'amalarsa da mu'amala mai kyau wadda shari'ar musulunci ya karantar wa masawi shirk wal kufur da kuma kokarin bayyana mai wato muni da shirka da kafirci yake tattare da shi fa hada fi dunya wannan shine abin da ya dace da su suka tantanta a duniya yin jihadi a gare su in ma jihadin biliyar ko ko jihadin Bilisa, jihadi da ake da makani ko ko jihadi da ake da harshe wannan duniya kenan wa amma fil akhirah amma a lahira ga waɗanda ba su musulunta ba a cikin su Allah yake fa ma'awahum jahannam makoman su jahannama wa bikin masir وتسر جهنم أما زين مفهوم الله تبارك وتعالى يحلفون بالله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض ولا نصير الله تبارك وتعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر yace za su dinga yin rantsuwa da Allah ma cewa ba su faɗa ba wala qad qalu kalimat kuma lallai sun faɗi kalmar kafirci wala qad qalu kuma lallai sun faɗi suke suke yin rantsuwan cewa ba su faɗa ba din nan sun faɗa Allah tabaraka wataala yake sun faɗi kalmar kafirci ba'da islami wa kafaru ba'da islami kuma sanadiyar faɗin kalmar kafirci din nan sun kafirta din sun kafirta bayan musuluncinsu al-imam al rahimahullahu ta'ala ya kawo asar masu yawa a cikin wannan ayan wajen tafsirin wannan ayan ya ce akwai waɗanda suka tafi akan cewa munafukai daga cikin munafukai suka ce kwatankwacin abin da ke tsakaninmu da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam munafiki kenan shi idan ya jage gefe sai kwala wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kira da sunansa sai ce mai Muhammadu kawai ba tare da yayi mai salati ba ko ko ba tare da ya danganta risala zuwa da sunan ba ke Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kuwa ya saka ya sunan gaba daya kawai ya ce Rasulullah ma'aikin Allah shi munafiki baya faɗin haka sai suka ce abin da ke tsakanin mu kwatankwacin abin da ke tsakanin mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kwatankwacin maganan masu magana ne da suke cewa san min kalbaka ya'kulk san min kalbaka ya'kulk cewa ka ciyar da karanka kare ka ciyar da shi ya koshi sosai idan ka ciyar da karanka har ka bari ka ciyar da shi ya zanto karfafa ya koshi to fa za a yi ranar da karen zai zo ya ci ka zai zo ya kashe ka ya cinye ka suka ce wannan munafukai kenan ba suna ganin wai su sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gata wane ne mamallaki wane ne karar a cikin wannan karin magana wane ne kuma mai karar su a wajensu karar shine wa shine manzon Allah wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su san rene shi yayi karfi yanzu yana son ya yace su in ji munafukai ba wa qal kuma sai yake madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al adall idan muka koma garin Madina ma'abota izza ma'abota izza za su fitar da ma'abota ta tozarci a cikin Madina suna nufin su kenan su munafukai su ne ma'abota izza za su fitar da ma'abota kaskanci suna nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da mu'minai kaga wannan yana kasancewa a wurare da yawa zaka ga idan mutum ya fito da gaskiya da'awarsa ta mamaye gari abokanan gabar da'awarsa sai su fara cewa ai ba ɗan garin nan bane manzo Allah ma an mai haga shi to ai dan makka ne ai ba dan madina bane shi ai ba dan garin nan bane dan haka za mu fitar da shi za ka ga du'a da yawa ana masa haka idan aka ga cewa babu yadda aka iya turkusar da da'awar sai ka je an je an haɗa mutum da sarkin gari sai a je a mai sharri domin dai a fitar da shi daga garin idan aka fitar da shi daga garin kaga da'awar alal aqalla ba zai yi a garin ba ko zai sai da je a ina ya je a wani waje suka ce la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal akwai wasu asar da suke nuni da cewa wanda ya faɗi wannan magana shine Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ra'sul nifaq jagoran munafukai aka ce ana hanyar dawowa ne daga yaƙi ya faɗi wannan magana cewa yanzu ba idan muka koma gida to sai mun fitar da manzon Allah sallama da waɗanda suka yi imani da shi za mu fitar da su daga garin Madina akwai ɗansa musulmi shi imaninsa na gaskiya ne aka ce ana hanya ya faɗi wannan da aka zo dab da shigan Madina kanta ɗan abin nan din ubay bin salul din sai ta takwabinsa sai tsaya a gaban mahaifinsa sai ke tsaya nan yake na rantse da Allah ba za ka ketare wajen nan ba ka shigo madina wallahi ba za ka shigo madina ba sai manzo Allah ya ba da izini kazzaba yace wallahi ba ka ke la nan al-a'azzu minha al azal ba to kai shigowa ma tukunna kafin a zo zancen wai mu ga zai fitar da wani kai shigowa ma tukunna daga nan wallahi ba za ta shigo ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada izini yana daga cikin abubuwan da sabon nan suka fuskanta kamar yadda na yi tsokaci ina ganin jiya ne ko shekaran jiya game da mutum ya dinga fatan da ya kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muka ce baka san idan ka kasance a wannan zamanin baka san ya za yi da kai ba farko za ka kasance cikin muminai ne ko ba za ka kasance cikin kafirai ne kai tsaye ko ba za ka kasance cikin munafukai waɗanda suke cewa mu mun mu ma mun musulunta amma kuma kafirci ne a zukatan sa'annan za ka je a filin daga a gazo tu a gazo tu Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu arda za ta je an tafi filin daga ga mushrikai ga musulmai ga uba a sahun musulmai ga da a sahun kafirai wasu lokutan ga uba a tsawon kafirai ga da a ina a tsawon musulmai suna kallon junan sada haka aka ce Bakar radiyallahu ta'ala wa arda ta wannan ba karamin ibtila'i bane ba karamin jarrabawa bace mutum ya tabbaci cikin imani mutum zai iya ɗanɗana munafurci domin kana ganin ɗanka a can kai ba ka son ka kashe ɗanka amma su imanin su akwai ɗan abubakar yallahu ta'ala anhu arda da bayan ya musulunta yake faɗa abubakar yallahu ta'ala anhu arda cewa ka san ranar badir ka san ranar badir da lokacin da musulmai da mashirai suke gwamzawa a filin daga ina ta ganin ka amma ina kauce maka sanin dinga tafiya wajajen da ba ka cikin su abubakar ya ce amma ni wallahi ka ci sa'a ban ganka ba yake shi yana garin babansa idan ana filin daga ana ana ana karawa din nan sai ga ya zo da kusa da inda babansa yake kaga akwai yiwuwar ya je kara da baban sai canza waje ko a canza da nesa da bai san ya haɗu da baban yake bai wa abubakar labari abubakar yake to ka kisa a wallahi ni kuwa wallahi da na hango ka ai a ranar ban hango ka ba ni kuwa da na hango ka wallahi da ban bar ka a raye ba domin imanin su imani ne na menene imani ne na gaskiya hakan nan wayannan suka ce za su fitar da su suna ganin su ne ma abota isa wani mutum daga cikin musulmai فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجي بي من زعل صلى الله عليه وسلم الأبارين كي وقابلنا منافقين سكي فريلا فأرسل إليه فسأله سيأكا أي قوة ونما سمن دي بدو ونما غنى من زعل صلى الله عليه وسلم أكراوش أكا تنبيش فجعل يحلف بالله ما قاله فأنزل الله فيه هذه الآية سيدنا رسول كما يتمكن muka ce su da ma rantsuwa da Allah abu ne wanda yake da sauki akan harshen su sai yayi ta rantsuwa yayi ta mai da rantsuwa cewa shi bai faɗi hakan ba cewa ƙarya wancan sahabin ya mai cewa bai faɗi haka ba a cikin wata riwaya lokacin da yake faɗin hakan sai sahabin yake cewa ya Allah ya Allah ka tabbatar da gaskiya mai gaskiya kuma ka karyata makaryaci yayi ta faɗin haka yayi ta faɗin haka har Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala ya fallasa wannan munafikan Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa yahlifuna billahi ma qalu idan suka kun ga mun karanta ajiya suna cewa Allah tabaraka wa ta'ala yake wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa huwa udhun cewa ai ko da mun faɗi wani abu na batanci a kansa ko akan addini idan labari ya kai a gare shi muna zuwa muna yin rantsuwa zai yadda idan muka je wajen in muka rantse shi kenan zai yarda ya ce eh shi kenan tunda da kuke ba ku faɗa ba shi kenan amma Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul tauba ya ta fallasa su ya ta fallasa su yace za su dinga yin rantsuwa cewa ba su faɗa ba Allah yake wala qad qalu kalimatal kufr Allah yake ce, bil qatan lallai sun faɗi wannan kalmar ta kafirci wa kafaru ba da islami kuma sun kafirta bayan musuluncin su wa hammu bima lam yanalu wa hammu bima lam yanalu kuma sun yi yunkurin abin da ba su cimma burinsu ba suka ce menene abin da suka yi yunkuri kuma ba su cimma burinsu ba wani su mutane ne cikin munafikai su goma sha hudu suka yi yunkurin kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a yakin Tabuk suka zo suka lullube kawunan suka rufe fuskokinsu suka kawo wa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama hari lokacin yana tare da Huzaifa ibn al-Yaman suka kawo wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama hari domin su kashe shi Allah tabaraka wa ta'ala ya mayar da manufansu a gare su suka kasa kashe manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya fallasa su ya fada wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sunayen su gabaki daya Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada wa Huzaifa shi yasa ake ce mai sahibu sirri rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗawa wa su ya fada wa Huzaifa sunayen munafikai ga baki dayan su kakkab har yanzu to akwai daga cikin safai wanda suke zuwa wajen Huzaifa radiyallahu ta'ala anhu arda suna tambayar sa dan Allah akwai suna na cikin Huzaifa yake ai wannan sirri ne ba zan faɗawa wa kowa ba وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله وين أبو بند سكي نتوتر من زن الله صلى الله عليه وسلم دا مؤمنين الله تبارك وتعالى يجي فبصي هكم بفاكي باين فاكي دومن Allah da manzansa sun wadatar da su min fadlihi daga cikin falalar Allah mutane ne waɗanda suka kasance matarauta sanadiyar zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama aka yi masu buɗi na dukiya da arziki arzikin su ya yawaita sai zanto kuma duk da hakan suna yin adawa da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala yake fa in yatubu yaku khayran lahum ya subhanallah ka duba wayannan abubuwan da suke aikatawa ba har ya kai da ma sun yi yunkurin kashe manzan Allah ba amma ka ji Allah tabaraka wa ta'ala yake yake faɗin ya tubu ya ku khairan lahum duk da hakan ashe da za su tuba Allah ta tabaraka wa ta'ala zai karbi mai zai karbi tubar su ya subhanallah yake fa in tubu ya ku in yatubu yaku khairan lahum fa in yatubu yaku khairan lahum da za su tuba da ya zaban masu alkhairi wa in ya yatawallaw amma kuwa idan suka juya da baya suka ci gaba akan wannan mummunan aikin da suka kasance a kanta وإن يتولوا يعذبهم يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة إذا يا جبايا الله تبارك وتعالى زي عذاب تكسو عذابا ميررئي في الدنيا والآخرة أنا الدنيا دكما إنا دكما لاهرة الله تبارك وتعالى زي عذاب تكسو الدنيا بما ينالهم من الهم والغم والحزن ثم babu azabar da ya kai babu azabar da ya kai mutumin da yake son ya durkusar da kai yake son ya durkusar da kai yake son ganin karshen ka sai zanto Allah tabaraka wa ta'ala ya baki wato tsawon rai amma kuma aka san abubuwan da yake son ya gani yana faruwa da kai din nan aka san hakan ke faruwa da kai irin wannan ma idan ka gane shi babu punishment ɗin da ya kai cikin ɗaukaka da Allah yake baka shi ma ka dinga gutsura mai kada kaga kana ciyar da shi poison kenan mutum ne bai son ganin ci gaban ka bai son ganin nasarar ka bai son ganin farin cikin ka Allah tabaraka wa ta'ala zai tsawai ransa sai ya zanno ba abin da ba abin da ke faruwa da kai kai kuma face ci gaba face nasara face kuma kasancewa cikin farin ciki wannan shine azabar duniya suna son su ga karshen da'awar manzon Allah suna son su ga karshen musulunci da musulmai da haka abin da zai dinga damun wannan hammin damuwa na zuciya wal gham wal huzn da kuma bakin ciki ala ala nusratillah bi akan nasara da Allah tabaraka wa ta'ala zai dinga baiwa addinin sa kuma suna zaune suna gani su kuma abin da ba su san a gani kenan wa adamu husulihim ala matlubihim azaba ce kasancewan ba za su cimma burinsu akan manzon Allah ba وفي الآخرة في عذاب السعير كما أرار الله هنا الله تبارك وتعالى زي فكرة سوچ من سعيرة ودن جهنم الله يكاري وما لهم وما لهم في الأرض من ولي يتولى أمورهم ويحصل لهم المطلوب ويحصل لهم المطلوب فأنا ذات شيء باسدا مسوي وقو الأمر الأمرنسو wanda zai taimaka musu a doron kasa wala fi kuma ba su da mai taimakonsu su yatba'u anhum al-makruh Wadda zai kawar musu da abin da ransu baya so wa idan qata'u min wilayati Allah ta'ala fa thamma asnaf ash-shar wal khusran wa shaqa wal hirman tunda Sun fitar da kansu daga cikin wilayar Allah sun fitar da kansu daga cikin kulawar Allah tabaraka wa ta'ala to babu shakka abinda zai same su shine nau'uka daban-daban na taɓewa da kuma hasara Allah ya kare na'am wa minhum man 'ahada Allah min آتانا من فضله لنصدقن لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلقوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الله تبارك وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين akwai daga cikin su wa'annan munafikan waɗanda suka yi wa Allah alkawari la in atana min fadli cewa mun rantsi mun yi alkawari lallai idan Allah ya ba mu daga cikin falalarsa ai ya mana buɗi cikin dukiya muka samu yalwa da wadata da nasaddaqanna mun rantse za mu yi sadaka za mu fidda haƙƙin Allah za mu ciyar da dukiya fi sabilillahi alkawarin da suka yi wa Allah kenan wala na kunan na salihin kuma mun rantse za mu kasance daga cikin salihai Allah wata ada ya yi masu buɗi irin wanda suka yi fata kuma suka yi alkawarin idan an yi masu irin wannan buɗin za su ba sadaka ka san dama shi ɗan adam kafin dukiya ya shigo hannun shi zai yi ta fatan da na da kuɗi ai da na gina masallaci ai da na gina gidan marayu ai da na yi kaza ai da na yi kaza dukiyar lokacin da suka shigo hannun shi kuwa zai fara canza tunani mutumin da a fata yake yi al'amarinsa yana da sauki akan mutumin da ya rantse da Allah na yi wa Allah alkawari idan na samu aikin nan zan yi kaza mutane suna da yawa da hakkin Allah yake rataye a kansu sun samu aikin sun manta da wancan alkawarin idan na ci nasara a kan wannan abin da nake nema zan yi kaza in ma sadaka in ma azumi in ma waye in ma waye sai kaga mutane suna ta irin wayannan abubuwa wadda Allah bai lazimce su da shi ba ba su ne kawai suka jawo wa kawunansu suka ce idan Allah ya masu abu kaza za su yi abu kaza to duk mutumin da ya yi wannan idan Allah ya ba shi wannan abin ba ya zama wajibi ba ya zama wajibi yace falamma Allahu min fadlihi bakhiru lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su abin da suka nema bakhir sai suka yi rowa suka zanto kai ba ma wanda ya su rowa yace wata wallau kuma sai suka juya da baya hum mu'ridun suna masu karkawar da kai ba su ma son jin zantan sadakar akwai wani mutum da ake bada labarin sa sa'alaba cikin wata riwaya mai rauni wanda ake cewa shine ayoyin nan masu kaso ko a kansa shine mutumin da yayi wannan alkawarin a gaban manzon Allah aka ce dukiyarsa dabbobin da suka fara yawa suka fara yawa har ya zato kai garin Madina ma ba zai ishe shi kiwo ba sai dan fito ya dan fita daga garin Madina tun ana sallan sallan jami'i so biyar da ci a masallaci aka dawo sallan juma'a kawai ake ganin sa dabbobin suka kare yawa ya sake yin nisa daga garin madina dan yana neman waje ne sarari ya sake yin nisa daga garin madina har ya zanto aka wayi gari sallan juma'a ma ba a ganin sa mai karban zakka ya biyo ta kansa domin ya karɓo zakka a kai bai malin musulmai sai yake ai wannan kishiyar jiziya ce kusan mun yi bayanin ba da jiziya ko daga cikin options ɗin da ake ake baiwa kafirai idan aka kai masa hari shine in ma su shiga musulunci in suka ce ba za su shiga ba sai a ce eh, babu fila sai ake ce za ku ba da jizya ku kasance karkashin ikon shilta ta musulmai in suka mika wuya bayan in ba su mika wuya ba za a ba su takobi sai yake ai wannan kishiyar abin nan ai wannan kwatankwacin jizya ce muna musulmai kuma kuna katan jizya a hannunmu kuma zakka ba kuma wannan shi ne mutumin da ya je a zauri yake da nasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin za mu yi sadaka kuma za mu kasance cikin mutanen kwarai za mu kasance cikin mutane na gari ga dukiyar yanzu dukiyar ya taru yanzu ne yanzu yake kwatanta fitar da zakka da bayar da tafiya ke ai wannan shi ne-shi ne taban zakkan ya koma ya je bai manzan Allah labari sallallahu alaihi wa sallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wai ha ta'laba wai ha ta'laba wai ha ta'laba su uku su uku yana faɗi cikin wannan riwaya da muka ce riwaya ce mai rauni cewa ce san salaba salaba da ke faɗi wannan mutumin da ya zo ya yi alkawarin idan Allah ya ba shi dukiya Allah ya ba shi dukiya tun ana sallar asuba a zahar na asar magariba da shi a jami'i aka dawo sai sallar juma'a to ɗaya a sati ake ganin shi aka dawo an daina ganin shi so ɗayan ma a sati aka zo kan fitar da zakka yake shi ai wannan yana daidai da karban jizya a hannun kafirai ai da ayoyin nan suka sauka iyalansa makwabtansa ƴan uwansa na jini da suke garin Madina suka ji labarin ai ayoyin nan an saukar ne akan ɗan uwansu suka bi shi suka je suka faɗa mai cewa ka jawo kanka bala'i ba Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ayoyi a kanka sai yayi lissafin wato zakka daga cikin dukiyarsa sai duk da zakkan ya taho cikin garin Madina ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ki karba har manzon Allah ya bar duniya Abubakar ya zama khalifa aka ce ya sake tattaro dukiyarsa zakka na wajibi cikin zuciyarsa ya lissafi ya tattaro ya kawo wa Abubakar Abubakar yake abinda manzon Allah ya karba wani in karba Abubakar yake karba hakan nan ya koma ya jira sai da abubakar ya gama khilafarsa aka dawo zamanin umar ya sake tattaro wannan zakan ya sake kawowa umar ya ce manzon Allah bai karba ba abubakar bai karba ba kana ganin ni wawa ne zan karba aka ce wannan mutumin haka ya ci gaba da rayuwa har lokacin Usmana Allah ya karbi ransa aka mai hukuma da rashin karɓar zakarsa Allah tabaraka wa ta'ala yake fa aqabahum nifaqan fi qulubihim abinda Allah ya masa yawa wannan mutumin hukuma da shi Allah ta baraka wa ta'ala ya jarabce shi da munafurci a zuciyarsa kamar da muka faɗa a kwanakin baya muka ji Allah baraka wa ta'ala da cin azaba da yake wa mutum mutum zai iya dinga yin sabon Allah ya dinga ganin ba an ce ba an ce idan mutum ya saba wa Allah Allah zai mai kaza ba ai gashi yanzu ma kuɗin ma kare karuwa suke kuma kuɗin haramun ne mutum zai iya dinga haka amma kuma bai san ta inda Allah ya mai hukuma ba Allah zai mai talala a nan duniyar ya yi man istidraji har ya je ya haɗu da Allah bai tuba ba Allah ya ce sai Allah ya masu hukuma kan ya dasa masu munafurci a cikin zukatansu fi qulubihim ila yawmi yalqawna munafurcin zai kasance ne a zukatansu har zuwa ranar da za su je su sadu da Allah imani bai shiga ba akwai hukumar da ya kai wannan ai babu hukumar da ya kai wannan Ya ce, bima akhlafu Allah ma wa'aduhu domin saba wa Allah alkawari da suka yi dama kuma wannan na cikin siffar munafikai idan wa'ada akhlaf idan yayi alkawari ba zai taɓa cikawa ba wata da cikin ta daga Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakzibun da kuma abin da suka kasance suna yi na menene na ƙarya shi yasa maluma suka ce ya kamata mutum ya kiyayi yi wa Allah alkawari akwai hadisi ma da ya zo akan haka manzo Allah yana yin gargadi idan kana neman abu falalan Allah tabaraka wa ta'ala yana da sarari kar ka dora wa kanka abin da Allah bai dora maka ba Allah tabaraka wa ta'ala ma aboki falala ne duk abin da zaka iya tunaninsa a duniyar nan kai ne kawai a cikin tunaninka yake da girma a wajen Allah ba komai bane a cikin hadisul kudusi Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa da mutane da aljan gaba ɗayansu da za su taru kowanne ya roki Allah abin da abu mafi girma da yake cikin tunaninsa yake son Allah ya mai Allah ta baraka wa ta'ala yake idan kowa ya roki Allah abin da yake so a duniyar nan idan Allah ya bai wa kowa abin da yake so yace ma naqasa zalika min mulkillah kai yana tsaye da Allah bai ma fara tabbatar tattar dukiyarsa ba idan Allah ya bai wa kowa da mutane da aljanna wannan ba zai ba zai taskar Allah ba dan haka duk wani abin da kake nima komai girman wannan abin to wallahi ba komai bane a wajen Allah Allah ta tabaraka wa ta'ala mai iya baka wannan abin ne idan ya ga dama za ka karko zuba ce ya Allah idan ka bani abu kaza zan ji kaza ba a son musulmi ya dinga wannan domin idan Allah ya baka ba ba dole bane kuma ka iya cika menene ba ka iya cika wannan alkawarin mato me zai hana me zai sa ka hutar da kanka abin da ake cewa alzirta shine kamar yanzu ka ga mutum a ce maka wannan wannan masallacin an gina masallacin nan miliyan hamsin da ajujuwa da wajen wanke gawa da kaza da kaza islamic center aka gina babba aka je kuma alajiwa ne ya gina ni da Allah da ina da irin wannan kudin da na gina irin wannan aka ce Allah sai ya rubuta maka kwatan kwatan ladar da aka wa mai miliyan hamsin ya gina wannan kaga wannan shi ya fi kyau a kanka lazimci kanka da abin da idan kuɗin suka shigo hannunka baka san wani hali za ka kasance a Ba baka san wani hali za ka kasance a ciki ba shi yasa a kowane hali ka kasance ka dinga roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da kai akan imani domin akwai waɗanda idan Allah ya arzuta su lokacin suke samun karkatuwa lokacin za su karkata lokacin za su daina sallah lokacin za su suna da cewa ai yanzu za ka ga wa'ansu shedanu sun zo kusa suna cewa ai alaji yanzu ka san akwai makiya ya kamata ana hadawa da addu'a in ka ji ana cewa hada da addu'a din za ka kai ka wajen boka kenan ba kuma a lokacin da ba ka da kosisi lokacin ba majiya ko lokacin ba a bukatan addu'a lokacin baka tana da abokaye ba ko sai da Allah ya arzuta ka bai nemi shawaran kowa ba a lokacin ka tana da bokaye a lokacin wasu suke mantawa da Allah za su koma ga koma bayan Allah maimakon ya nemi kariyan Allah Allah da ya ba shi dukiyar sai je yana neman kariya daga wajen mutane irin sai zama mutum mutum fa a duniya ya kware da sai zama mutum a'a lauya ne a'a injiniya ne a'a medical doctor ne a'a professor ne sai kaga ga ya shiga wani dajin da sai ya fasa mota ya tafi tafiyar kilomita uku a kasa ya je samu wani jahili tintirin jahili cikin wani duhu cewa ya zo neman kariya a wajensa kaga wannan ai ya zama mahaukaci kai ya kamata ka taimaki wancan ko kuwa shi ya kamata ya taimake ka wa ke bukatar taimako don Allah wannan halin wancan ne ake bukatar taimako amma wai kai ne ka je ka wajen ka wai a taimaka a taimake ka wai wai abin nan shi kuma in ya tashi yin siya sai ce ai ka dakata ko kuma ma kafin ka shigo yake ai ba sai ka yi bayani ba na san abin da ya kawo ka ba kai ne wani ba ba kana aiki a waje kaza ba ba ya kun yi hiran kaza kaza da wani wani ba shi ke nan sai ta hauka ka ka ci ka ai wannan babba ne alhali shiriri ta abubuwan da ya faɗa ma kai baka sani bane a ah, a ah, labarin da ya baka kai baka sani ne sabo cikin abubuwan da ya faɗa ma to me kai a ciki babu babu sabon abu ya baka labarin abubuwan da ka sani to sai ya zama abu abu mai girma akwai wani sarki na ya rasu Allah tabaraka wataala ya rahamce shi shi akwai wani irin malaman tsubbun nan masu zuwa wajen sai ce sai ce mai ce yanzu ka faɗa min nawa ne a juna <laughs> faɗa min nawa ne a juhuda amma akwai waɗanda suka suka suka yi nisa cikin mu'amala da da jinnu ba wata za su faɗa ma abin da ke a juhun ka za su iya faɗa maka abin da ke a juhun domin su mu'amala da jinnu duk kowanne mu yana da shedan da ke tare da shi a su kuma suna wa shedan sacrifice ne akwai abin da suke suna wa shedanu biyayya domin shedanu su masu hidima Za ka shedanin nan da yake mai hidima zai iya zai iya ganin zai iya ba shi labarin lokacin da ka shigo ka zauna nan zai ce mai ai wannan director ne a waje kaza ai kafin ya shigo ma kafin ya taho ma yayi waya da minista wani kuma sun yi waya da kaza kuma sun ce kaza kuma yana da rashin lafiya iri kaza ya ma ta turai an ya nemi magani wata biyu da suka wuce sai baka labarin ko sai kaga ya san komai a kanka alhali jinnunka ne ke faɗa wa to sosai ne ya faɗa maka ran da zaka bar duniya mana magani ya faɗa maka ran da zaka bar duniya irin waɗannan abubuwa ne da ake rudar da mutane ake rudar da mutane da su domin haka ya kamata mutum ya yi hattara idan kana neman abu wajen Allah akwai laduban da ake ake tambayan Allah da cikin addu'a sai ka lazimci waɗannan laduba din kuma ka zanto mai naciya Allah ya Allah yana son bawa da yake nacewa cikin ibada bawa ne bai son wani ya nace mai amma Allah yana son wannan bawar da ce nacewa wajen menene wajen neman bukatunsa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ba tare da ka ɗaura wa kanka abinda kai ba ka da tabbas ɗin idan Allah ya cika maka alkawari kai za ka iya cika wa Allah alkawari ko ba za ka cika Allah alkawari ba kaga wannan a sanadiyar bai cika wa Allah alkawari ba Allah ta tabaraka wa ta'ala ya mai hukuma hukuman nan shi zai kai ga je ya haɗu da Allah ta tabaraka wa ta'ala abin da shi cikin zuciyarsa munafurci ne ba imani ba Allah ya kare mu za mu dasa aya nan bi idnillahi tabaraka wa ta'ala idan Allah ya kai mu gobe sai mu ci gaba wallahu a'lam da Now. wajen amfani da indijin nan wani gari wajen neman aiki ko kuma makamacin haka? kuma yana da daman amfani da nashi mu bari akan koda bai da daman amfani da nashi misali idan idan kai amfani da indijin ɗin duk da cewa nan abu takardu takardun indijin din nan takardun iska ba su da amfani ah, ah, kuma zancen indijin bai tasowa sai al'amarin ya shafi ayan talakawa sai al'amarin ya shafi ayan talakawa sa'annan za a taso da zancen indijin amma idan slot ne na 'ya'yan manya manya ai ba a yin zancen indijin ala ayyat hal abin da ake dubawa shine tunda akwai abin da ake cewa indijin shi kuma dukkan mun san ma'anansa ko to idan mutum indijin ɗan wani waje ne sai je claimant ɗin cewa shi indijin ɗin wani waje ne daban ya yi gaskiya ko ya yi ƙarya ya yi ƙarya kuma ƙarya haramun ne a musulunci haramun ne ga musulmi ya yi karya domin haka bai halalta ga mutum ya zanto shi ɗan nasarawa ne amma kuma ya zai ce shi ɗan abuja ne misali ko kuwa ɗan naija ne ya ce shi ɗan abuja ne misali ko kuwa ɗan sakkwato ne ya ce shi bakano ne ko kuwa shi ɗan koji ne ya ce shi ɗan kaduna ne misali idan mutum ya yi haka ya yi karya kuma sai ya zanto ka gina samun wannan aikin a kan menene kan karya da haka bai dace ba ka sani cewa abin da ya kamata mu gane shi ne, ko da ka yi amfani da wannan indijin ɗin ko ba ka yi amfani da wannan indijin ɗin ba abin da Allah ya nufi ka da shi zai menene zai kasance abin da Allah ya nufi ka da shi zai menene zai kasance wallahu da ala na Eh babu laifi da kai da ita za ku iya dakatar da haihuwa idan kun kasance a genotype ɗinku irin wadda zai iya sa su samar da 'ya'ya waɗanda za su yi rayuwa cikin wahala babu laifi idan kuka dakatar da aihuwa domin wannan duk da cewa yanzu akwai magani dama ai yaudara ce ta yahudawa cewa abin bai da menene bai da magani mu aqidar mu na musulmai shine cewa babu wani abu sunan shi cuta wanda bai da ne bai da magani sai dai idan ba a kai ga ganowa ba ko kuwa a wani waje an gane a wani waje ba a menene ba ba a gane ba amma ba mu taɓa yadda cewa akwai wani abu wadda bai da mai bai da magani sai dai zai iya yiwa ba kai ga sanin maganin ba ba kai ga sanin maganin ba sai a ci gaba da da nema amma babu laifi a dakatar da aihuwa domin wannan wannan ya fi zaɓin raba auren za a ga akwai waɗanda suke suke consider din option din to bari mu raba auren kawai ke ki ki nemi wani ni ma in je in auri wata option din dakatar da aihuwa ya fi akan option din menene rabuwan auren musamman matan da an riga an samu menene an samu zurriya domin idan aka aka raba aure yaran nan ko an ci ko an so za su menene za su sha wahala za su sha wahala ba za su ji daɗin tasowa ba tare da iyayensu su biyu ba mafo wallahu ta'ala ala a ah, mazi baya karya azumi maniyi ba baya karya azumi idan sanadiyar menene mafarki ne idan sanadiyar mafarki ne sa'annan mutum yana a farke mazi ya fito mai mazi bai ya illata azumi na. wanda yi mun yi bayani akan wannan kwanakin baya muka ce abin da ya fi kwanciyar hankali shine ka zanto ka tice domin Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ma ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya a aftaratuhu fawa bawana baya neman kusanci zuwa a gare ni da wani abu wadda ya kai wadda ya fi soyuwa a gare ni kaman wannan abin da na farlanta a kansa kuma azumin sittu shawwal nan na fila ce don haka idan akwai amma um, uh, uh, azumin farilla a kanka abin da ya fi dacewa shine ka fara biyan abin da yake a kanka kafin ka fara yin kafin ka shiga yin menene kafin ka shiga yin nafila kamar mutum ne wanda yake akwai azumi a kansa sai dinga yin azumin uh, litinin da alhamis kuma shi ga farilla bai sauke ba wannan misplacement of a priority kenan to za ka gabatar da al'aham fal'aham za ka gabatar da abin da yake wajibi farilla kafin ka shiga yin menene ka shiga yin nafila wallahu ta'ala ala na wannan tambayan ma mun amsa ta kwanakin baya kin mutum in ya bi liman sallan tarawihi zai iya yin nafila cikin dare muka ce eh abin da ma ya bi balala shi ne ka yi sallah da liman tun lokacin da aka fara sallan har a idar nan idan ka tashi cikin dare domin falalar da ke tattare da wannan za a rubuta maka ladan qiyamu laila ladan cewa ka yi tsayuwan daren nan gaba daya nan idan ka tashi cikin dare kana da sararin nafila za ka yi nafilfili amma ba za ka maimaita menene ba wuturi ba domin la witrani fi laila ba a yin wuturi biyu a dare ɗaya, za ka iya yin nafila raka'a biyu a biyu ba tare da ka maimaita menene ba wuturi ba wallahu a'lam Eh, inda inda kake a yanzu ba za ka kamar mutumin da ya baro kamar saudiya tsakaninmu da su akwai awa biyu yanzu su sun riga sun sha ruwa a haka yanzu suna karfe takwas ko? tsayi ah, mutumin da ya fita a Najeriya da azumi kaga in yayi tafiyan awa hudu misali ya sauka Saudiya kaga zai zai riga mu zai buɗe baki kafin mu kenan ko mun tashi yau da safe tare da shi da azumi shi sai ya wuce Saudiya to yanzu idan aka buɗe baki a Saudiya sallar Magrib zai jira ne zai jira tauhidin Najeriya ne tunda su suna gaba da mu da awa biyu ko mu muna baya zai jira tauhidin Najeriya ne sai ya tara awa biyu kafin ya bude baki ko ko zai bude baki a lokacin da ake bude baki a Saudiya ya zai zai bude baki da su a lokacin da ake bude baki a ina a Saudiya hakan nan ma idan ka bar Najeriya ka tafi Turai inda suke gaba da mu da awa biyar hakan zaka jure sai ka jira ba ka cewa Najeriya kun sha ruwa ake mun sha ruwa nan kuma ai nan yanzu karfe ukun rana ne ba sai ka jira an fahimci wannan location din da kake a yanzu da wajen za ka yi menene da wajen za ka sha ruwa wallahu ta'ala da na tambayan karshe sha Allah na'am shi ya san abincin na haramu ne kuma ya sahu da shi kuma bai sani ba to ai babu laifi kuma bai sani ba ya yi sahur da abincin haramun amma bai sani ba sai da bayan ya yi sahur din ya zo ya sani cewa abincin na haramun to babu laifi a kansa tunda Allah tabaraka wa ta'ala baya kama mutum da abin da bai menene ba da abin da bai sani ba Allah tabaraka wa ta'ala ba zai tambaye shi ba amma idan mutum ya san abinci na haramun ne kuma sai ya sahur da shi ai wannan ganganci ne eh ya za ka bauta wa inna Allah tayyibun la yaqbal da tayyibun ai sahur ai cin abincin sahur din nan karan karan kanshi ai ibada ce ibada ce ai eh shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tasaharu fa inna fi sahuri baraka akwai albarka shi yasa ba a san mutum ya ce aini ɗabi'a ta ba na yin sahur wannan bai dace ba ko da dabino domin wannan ibada ko da dabino za ka ci ko da ruwa za ka ci ko da ko ɗan karamin kofin shayi za ka sha ana son ka yi kokari domin kai ma ka samu albarkan wannan ibada ɗin da ake yi wadda sunansa menene sunansa sahur to idan ka zafi wannan ibadan babu shakkan cewa ba ta bukatar sai an faɗa maka cewa ya kamata ka nisanci ibadan da abin da yake haram na ko idan ka sani ya zama ganganci kenan kuma Allah tabaraka wa ta'ala bai karban da shi an fahimci wannan amma tun da baka sani ba babu laifi akan ka wallahi ta'ala alam za mu dasa aya nan bi Allah tabaraka wa ta'ala abubuwan da muka faɗa waɗanda suka dace da alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mana da abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya mana gafara gaba daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya zaunar da kasar Najeriya lafiya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya zaben mana shugabanni na gari muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya baiwa shugabanni daman sauke hakkin da ke kansu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu daman sauke hakkin shugabanni a kawunan mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gabarta wa mamatan mu waɗanda suka riga mu komawa ga Allah tabaraka wa ta'ala maza da mata waɗanda muka sani da waɗanda ba sani ba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala idan namu lokaci yayi Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu cika da imani muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala bukatunmu na alkhairi ya biya mana su gabaki daya akwai waɗanda suke neman a yi musu addu'a muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka san su ka san bukatun su ya Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda suke tada zaune tsaye waɗanda suke hargitsa bayan Allah suke tayar da hankalin bayan Allah cikin cikin bayinka suke ya Allah ka ji karfin su ya Allah ka mana maganin su abin da ya dace da su ya Allah ka mana maganin su maganin su abin da ya dace da su muna roƙonka ya Allah tabaraka wata'ala ka kare mu da mu da iyalan mu daga fadawa cikin sharrin su muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya azurta mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da kuma abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya hada fuskokin mu ga baki ɗaya mu cikin jannatul firdausil a'la subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta التكفير وأتوب إليك يا أبو جري جزاكم الله خير abu wanda yana eh, cikin tambayoyin da biyu ne eh, saboda haram akwai wani na wallahi na yana